Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Akwai yara ko kuma jariran da iyayensu suke zaton sun kamu da ciwon sanyin ƙirji ne, amma kuma ba haka al'amarin yake ba. Wannan matsala yana ɗaya daga cikin amsoshin da za ku ji amsa su a yau. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shiri na lafiya uwa jiki babu mai fushi da ke. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta fara shirye-shiryen gabatar da sabbin ƙa'idodin tunƙara bullar duk wata annoba cikin gaggawa, kamar annobar zazzabin Ebola da wasu sabbin cututtuka da suke kunno kai. Wani kwamitin nazari na musamman da ƙungiyar ta kafa ya yi ko kuma zai yi wani taron kwanaki biyu domin gabatar da shawarorin yadda za a tankari ɓullan annobar cututtuka kamar zazzabin ebola kwamitin yana nazarin yadda aka kaddamar da wato yadda ake kaddamar da ƙa'idodin kiwon lafiya da ake cewa hr a takaice a lokacin rikici a yankin afirka ta yamma da kuma yadda za a inganta su ɗaya daga cikin abubuwan da kwamitin zai duba shine yadda za a yi musayar bayanai ko kuma yadda ƙasashe za su tuntuɓi junansu cikin gaggawa idan aka samu ɓullan annobar wata cuta kwamitin yana son ya gabatar da shawarinsa ga taron kwamitin yanke shawara ko tsara manufofi na ƙungiyar lafiya ta duniya da za a yi a watan Mayu idan Allah ya kai mu. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma Haka ne. Wannan shiri na lafiya uwa jiki yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Likita, ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Malam Ibrahim. To. a can kumu. To doguwar wasiƙa ce. Amma zan yi ƙoƙari in taƙaita um, ta yadda ina fatan za ka gane. To hajiya. Tambayarsa akan kurga ne da basar. To. Kuma wai duk yaron da aka haifa daga wata ɗaya zuwa uku sai sun yi kurga. sai kuma wai akwai wani ciwo wai da yara suke yi na sanyin kirji wai akwai wata yarinya tun da aka haife ta tana fama da ciwon har yanzu kuma yana tashi lokaci-lokaci ko da yake wannan wasiƙa ya rubuta da dadewa ne eh, to tana yiwuwa ma mm, mm, masu fama da ciwon sun warke to amma ka san galibi mukan ba da ansa don in wasu suka ji kila su zai tambaye su To da farko likita bari mu batun kurgan nan da basir da ya yi. To. Me yake kawo ciwon ko me yasa yara suke fama da ciwon? To ai ba wani yaro ke da kurga ɗin ko basir ba hajiya. Ya danganta da abubuwan da muke ake basu da kuma abubuwan ya a yadda da abubuwan da ake basu ake ciyar da su don ba kowane yaro in dai yaro ya tashi aka haife shi ana ba shi abincin da ya kamata yawanci ana so in yaro aka haifi yaro ko yarinya jinjiri to da farko an fi so a ba in aka haifi yaron a ba yaron nonon maman nasa domin mm. wannan nonon yana kare su daga abubuwa da yawa to me ake idan yaro ya kamu da wannan ciwo to wannan ciwon ya ka yaron ya ya kama ya musamman in ya kama da irin wannan ya kamata a kai zurin likitoci musamman da suka gwanin ce akan sha'anin yara domin dole akwai wadansu irin ruwa musamman da za a ba su don abubuwa da za a ba su musamman za a yi warkar da su amma dole a kai zurin likitoci da suka suka gwanin ce akan sha'anin yara ba kowane likita ya gane waɗannan abubuwan ba hajiya wato likitan yara eh, kenan eh likitan yara ya fi kyau a kai zurin su domin wannan ana iya warkar da shi kuma ba ba inda an yi abin da ya kamata ba yara bai kamata ma suna da irin wannan ciwon ba hajiya To batun sanyin kirji dinnan da ya ce ko yana nufin pneumonia ne? eh sanyin kirji zai iya iya faruwa wani lokaci ko pneumonia a kodin yara waɗanda akan haife su da wani za a kama sanyin kirji ne amma wani lokaci kamar irin eh, kamar abubuwan da muke kira da turanci asma wanda yara wani lokaci suna samun wahala wurin numfashi da kirjin su na wani irin wani iri eh. wannan ko kirjin eh, inda iskan ke bi wani lokaci kan tsuge to sai ga suna samun wahala kirjin su yana ciwo kuma suna samun wahalan numfashi to waɗansu yara in aka haife su waɗansu yara na da wannan wani lokaci domin ko kuma wani domin canjin yanayi ko nan kasashe ana samun su da yawa haka irin wannan waɗansu ya akan haife su da wannan amma akwai magungunan da ake ba su wani abu da za su rinka shaka to wannan suna shaka wannan sosai ba abin sai ga sun sun tashi lafiya galau amma dole aka so wurin likitoci waɗansu suka gwanin ce akan abubuwan na hajiya to amma ana warkar da su ana warkar da shi hajiya wannan kullum ana warkar da shi akwai magunguna musamman da ake ba yara domin yara da musamman irin na wannan kirjin waɗansu yara akan haife su kawai domin wani dalili suna da wannan To, to Allah sa dace. Amin, amin hajiya. Shi kuma liman bufulla ce ga wasa a ƙaramin hukumar surutan jihar Kebbi. To. Wai shan suga da yawa yana kawo illa ne ga lafiyar mutum? To, shan siga da yawa ba za mu ce na kawo illa ba, amma sai mu ce in kana da ko kana da ciwon sukari ko kuma kana da irin ga masu abubuwa a jikinka kamar kana da kiba da yawa kamar da ciwon hawan jini da sauransu to bai kamata ka shan suga da yawa ba domin wannan suga din in ba ka motsa jiki to wannan yakan zama teɓa ne kamar mai nan mutum ya rinka kiba da yawa to shi yasa to in kuma kana ciwon sugari bai kamata ma ka rinka shan suga da yawa ba domin ka sha wannan yana maka illa zai iya kawo maka irin abubuwa kuma To amma dai shan siga da yawa baya kamar yadda <laughs> da yace din baya kawo illa ko sai dai kamar yin. ba amma bai kamata mutum rinka shan siga da yawa ba. To eh. mm, mutum yana sha da yawa ya rage. Eh rage. Eh. To ka ce kuma sai mutum yana fama da wasu cututtukan ne shan sigan ke musu illa ko? Eh musamman irin masu ciwon siga. eh to oh. akwai masu ciwon suga kuma akwai wasu mata masu juna biyu suna da wadannan ciwon suga na masu juna biyu to irin waɗannan bai kamata su sha suga ma ba san san hajiya to ina fatan malamin yana kusa kuma ya ji wannan bayani da aka yi to sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Abdullahi Yusuf to yana so ne ya san abin da ke kawo ciwon sankarau to abin da ke kawo ciwon sankarau hajiya shine akwai wani ƙwayar cuta wanda ke shiga wurin inda ta ta akwai wani ruwa da ke da ke shiga ta da kwalwa har bargon bayan cikin dan adam hmm. to wanda ake cerebral spinal fluid ake kiransu to akwai wani kwanci ta da ke shiga to in ya shiga wannan shi ke ka wannan ciwon To. Eh, to akwai maganin shi kuma wani lokaci inda za ka je inda mutane da yawa inda aka taru da yawa kana tsammani ko kuma yawanci inda mun da ka je inda za ka je inda za ka ko wani wuri za ka ana taruwa da yawa to wani lokaci ana shawarar mutane akwai maganin allurar da kajin ma yanzu na hajiya. To a saboda an zaka je inda ake fama da ciwon ne ko kuwa ko da ba inda ake fama da ciwon bane ya kamata mutum ya alluran rigakafi. Kuma ba inda ake da ciwon da inda zaka je kamar yan makaranta za a koma makaranta ko lokaci za ka haji irin wuraren da mutane da yawa na taruwa. Za a taru eh. eh to ya kamata don baka tabbatar da wanda ke wani lokaci akwai mutane da suke da irin wannan ciwon suna shiga irin wannan wuraren. to domin ka kare kanka amma kuma Allah ya sa abin Allah sauke ka samu ciwon kuma ka kama da wuri akwai magunguna ake amma dole sai an baka waɗannan magungunan da sauri to in ba ba eh. mutum da sauri ba fa to wannan in dai abin ya tsanani to yana iya halaka mutum hajiya to to Allah ya eh, sauke eh, in dai kwana yi to amma in dai mutum ya dauki ya irin waɗannan kare kansa daga waɗannan wanda ikon Allah yana iya kare kansa daga ciwon hajiya to Allah ya sauke amin amin To shi kuma Haruna Muhammad Katsina To. Ya ce me yasa ne haka kawai sai ka ga mutum ya ruɗe ya ɗimance. To a kudansu mutane kawai wani lokaci sha'anin ɗan adam yadda mu yake yadda Allah ya yi mu waɗansu mutanen kawai wani lokaci za su ruɗe haka. to in dai domin wani lokaci kawai ka fito ne kawai abin kaɗan ruɗe kaɗan kawai ka sannan komai ya zama daidai to wannan ba amma a waɗansu mutane waɗanda suna ruɗe kawai wani lokaci kawai in suka son ruɗewa sai abin ita ƙara ɓaci to wannan akwai da za ka iya zuwa dole ka je wani likita a dan taimake ka. To me yake sa? To akwai waɗansu mutane waɗanda suke rudewa ɗin da yawa kamar waɗansu domin manyanta. Eh waɗansu waɗansu kan manyanta da yawa irin kamar su alta. Eh ga baki da bai san ma inda yake bai san bai gane mutane da sauran. Eh to in ba manyanta ba ne me ke kawowa? To in ba manyanta waɗansu mutane domin wani hatsari da suke domin wani abu da ya haɗu da kwallonsu ko kansu. to wani lokaci yakan yana kawo wannan hajiya ko kuma wani lokaci waɗansu mutane sukan samu wani irin ciwon da ke faruwa a cikin kwakwalwarsu ko waɗansu aneurysm ake kiran shi wani lokaci wani abu zai faru a cikin kwakwalwar su sai ga duk mutum ya so mu rudewa to in wanda ya faru kawai gab haka to dole a kai mutum asibiti da wuri. to likita ka ce wasu kila sun yi hatsari wani abu ya taɓa kwakwalwarsu. Eh. to idan kuma mutum ba hatsari ya yi ba shi kuma ba manyan ya ba amma kuma yana rudewa akai-akai ɗin da menene. to akwai wani abu a cikin kwakwalwa wani abu ke faruwa dole a je a yi bincike. Wato sai likita ya je ya duba kenan. nan. bincike eh hajiya. To in aka duba in aka gano za a iya warkarwa? Yawanci ana in aka tabbatar domin shi wannan abin da wuyan gane wani lokaci kamar nan kasashe wani lokaci an buɗe kwakwalwar da kanta a duba. ana mm. taban wurare a tabbatar me ke faruwa to mu wuraren wannan bai bai kamar tsamani ya wuraren ba amma aka yi bincike sosai aka yi sa ana iya gane abin da ke faruwa to in ba gano ba shi kenan? in ba a gane sai a ta bincike sai an gano hajiya ko kuma in ba haka ba sai da a ta ba mutum magani zai dan taimaka kaɗan sai kuma iko Allah. To maganin da za a ba mutum din zai hana shi yin uh, rude wanne da dimuwan ne ko kuma yake yi. To maganin wani lokaci yakan dan yakan dan gyara yadda ba za ka rude da yawa ba ana ba su mutane yadda rudewan ba zai yi yawa kuma ba za ka ba za ka za ka dan gane abubuwa kaɗan kaɗan amma dole a yi bincike. Hmm. dole a bincike wani lokaci nan ma wani lokaci sai dai na aka binci ba a gane sai kuma dai ikon Allah to Allah ya sauwaƙe amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka a nan za mu salama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba insha Allah a halin yanzu kuma madadin Dr. Ladan Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya Babu mai waje da a san da ke ya kace dole